daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin mai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su na FM da za a iya kama mu kai tsaye da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sai a kasar Ghana ma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Masu sauraro yau Laraba 23 ga watan Mayun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda Najeriya ta kasance tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu arzikin man fetur. To amma kuma duk da arzikin man fetur din sai sun sai da ɗanyen mai sannan kuma su siyo ta ce daga ƙasar waje zuwa cikin gida domin amfani 'yan Najeriya wanda hakan ke ci gaba da ɗaurewa mutane kai. don abun mamaki ne a ce ƙasa irin najeriya muna da irin albarkar da allah ya mana na wannan man fetur shekara da shekaru tun da aka ɗan tatsi 'yan shekaru kaɗan aka yi amfani da shi duk aka wargaza amfaninsa aka kasa kammala abubuwan da ya kamata a yi a kai muka rasa alƙibla. matsalan da yake faruwa a mu najeriya dai akwai son zuciya akwai rashin cancanta akwai kuma rashawa tun da aka buɗe kamfanin tace fetur na port harcourt ana kiran shi port harcourt one and two, da na kaduna an kashe makudan kuɗi wanda ya kai da za a iya buɗe gomansu. su sannan bayan mun ji ta bakin ɗan iya da kuma tattaunawar masana batun da muke magana a kai na shige da ficen man fetur ɗin najeriya za mu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. to ai ba ma tare da bata lokaci ba hafsatu bari mu je ga tambayar da muka yi musu dan muka ce ya kuke kallon yadda yan najeriya yadda najeriya mai arzikin man fetur take ɗaya daga cikin manyan kasashen da suke da arzikin sannan kuma har yanzu sai ta fitar da ɗanyen mai sannan ta shigo da tatacce domin amfanin yan cikin gida wato yan najeriya shin ya wannan abu yake a wurin ku To saƙon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan wani salo ne da mahukunta a Najeriya suke yi domin su samu damar wawar wato wawasar dukiyar ƙasa. Kar ku daɗa ka ku rage ku tashi lafiya. To sai kuma Sa'ud MB ya ce da farko dai mun gode wa Allah da ya bamu arzikin man fetur din amma muna kira ga gwamnati da ta yi kokarin samarwa ta matatun mai don samun amfani mai yawa. To sai Prince Usaini Mika Rijauda Kinuni Sani Yunusaru suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika wannan kuma baya ne sosai a ƙasa ta Najeriya. Akwai injin tatar mai sai dai a ce ya lalace me zai hana gwamnati ta gyara shi in ma ta gyara shi wannan ai ci ta ne. da na 'yan Najeriya baki ɗaya. Sai kuma Iliya mai shayi garki ya ce yau da gobe hakika fetur da ɗanyen man fetur ɗin da najeriya take fitarwa daga ƙasarta ta je da shi kasar waje ta siyo kuma wani ta shigo da shi to menene ah, bai dace ba a ƙasarta to hakika hakan bai dace ba hausa dai sun ce ruwan ciki da shi ake jin rijiya. to sai ali alhaji haruna kira misau ya ce yau da gobe mai mai da bawa sarki gaskiya a ce har yanzu kasa ta najeriya bata iya sarrafa manta ba hakan ba ƙaramin kuma baya bane to sai kuma yaro musa yaron musa ya ce wannan wata dabara ce ta mai sayar da kaza ya siyo tsire <laughs> to su ne masu sayarwa su ne kuma masu siyowa don haka wannan ta'adar ne ko ta'adar ta'asar ba za ta yi ba to wannan ta'asar ba za ta yi ba ta bar 'yan najeriya su ji daɗiri da kuma man da suke da shi din sai mu ce ah, hakan ya menene to a dai kyautata rubutu gaskiya wannan rubutun ya ta taba shuri da to sai jibrin umar na basa ya ce hmm, wata miyar dai sai a makota mm-hmm. wato yake ka ji kanshi kenan <laughs> to sai kuma gwani mai gari gogini niger ya ce salam yau da gobe najeriya wata ƙasa ce mai yin ci gaba amma shugabannin da suke jagoranta ta azzalumai ne wato tana da neman ci gaba ɗin kenan ji shi ya ce nasura haruna komawa baje to sai baji eh, a dinga raba kin san muna son kowa ya rubuto nashi saboda mu san kowa ya rubuto ra'ayinsa ne maimakon gwamutsawa din nan. Mm. To ki rike sunayen nasu ne wani abun ba a ganewa ko mm. mai gari ne ko oho dai gashi na mm. a dai rinka rubuta sunan da kyau. Nasiru Haruna ya ce wato ni a gani na rashin iya jagoranci irin na shugabanni ne yasa hakan da za a samu jagorori na gari da hakan ba za ta taba faruwa ba da fatan za ku tashi lafiya. To sai kuma ah, bauran bukar ko dodori ballamma ya ce da tare suka hada da ali kari balamba suka ce salam shirin yau da gobe shirin matasa tabbas wannan abun kunya ne ga shugabannin najeriya masu dogaran da zanzarotan ko menene arzikin kasa kamar kasa kamar najeriya a ce sai sun sai da ɗanyen man fetur sannan su siyo wanda kasar waje to hakan bai dace ba to sai shewa adamu rijau ya ce a matsayin shugaba buhari na mai experience wato mai wanda ya kware mm-hmm. a fannin man fetur tun da ya taɓa rike shugaban hukumar ptf ya kamata a ce ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa domin ganin cewa mun dinga tace ɗanyen man fetur ɗinmu a gida maimakon sai mun sayar da shi sannan kuma mu koma mu sayo tatacce wannan ragon azanci ne gaskiya gaskiya sai binta umar lida doguwa ta ce a gaskiya wannan ba karamin abin takaici ba ne ga kasar mu najeriya a ce har yanzu mun kasa raya ko da matata ɗaya guda ɗaya kenan mhm. domin tace mai da kanmu fatan mu dai Allah ya sa Buhari kada ya ƙara mulkin sa ba tare da ya gyara mana matatun man namu ba sai nusa Tanko ya ce yau da gobe yau kusa da shekaru hamsin daga gano man fetur a ƙasa ta najeriya amma har yanzu sai mun fitar da mai wato zuwa wata ƙasa sannan a tace a koma dawo mana da ita sannan 'yan najeriya za su yi amfani wannan ba ƙaramin koma baya ba ne ga 'yan najeriya allah ya eh. kawo mana ranar da za mu tace abinmu to amin amin so daga ƙarshe za mu rufe da abubakar abbaroni ya ce abun kunya ne da kuma rashin ci gaba to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To ga ta bakin ɗan iya game da batun saye da sayarwar man fetur ɗin Najeriya. laga-laga yau na iske ɗan iya a kwance. Na ce ɗan uwa lafiya ko na ganka dukka wani sacce? Ya ce lafiya ƙalau kai dai kawai azumi ne na ɗauka yau da sirace. Ka san kuwa ai tsakani da Allah sai dai neman dace. Na ce to ɗan iya Allah ya sa mu dacen amma fa yau na zo ne da wani zance. Don na ji an ce Najeriya da ke cikin jerin ƙasashen duniya da ke da arzikin man da suka yi fice ita ce kaɗai ke sayar da ɗanyen mai ga duniya kuma ta sayo mana tatacce saboda yadda aka bar matatun ƙasar suka su kurkuce wanda wannan ya sa wasu ke ganin lamuran ƙasar ma duk sun bi sun lalace musamman ganin yadda wasu kan yi amfani da wannan hanya don bin dukiyar ƙasar su sassace dan ya ce lallai kam ka zo da babban batu da yake dai yau ina jin azumi amma gaskiyar magana rashin tsantseni da tsatsefe gaskiya ne ya jefa 'yan ƙasar nan cikin rami kuma kana buɗe baki ka faɗi gaskiya sai ka ji an ce ka ya tsegumi alhalin shugabannin da muka bai wa hakki ne ke tunkuɗa mu cikin turmi su yi ta faman daka mu ta hanyar jefa mu cikin ukumi musamman ganin yadda aka bar matasan ƙasar nan ba ilimi shi yasa gashi Allah ya ba mu albarkatun mai amma a kullum mu ne cikin zaman zulumi sai mu ɗibi dukiyar da ke kwance cikin ɗanyen man ƙasar mu mu kai wa duniya mu kuma muna ta tagumi idan ka miƙe kana jawo hankalin masu ruwa tsaki sai a fara baka labarin bushewar bakin alƙalami sai kuma siyasa ta gangaro a ta mana molan kana irin masu jawabin siyasar kan turmi na ce gaskiya fani dan iya ko da duniya za ta ce na yi ganganci ya zama wajibi in fito fili in ce an saida wa da 'yan uwana da ke kasar nan 'yanci don dukiyar ƙasar mu ce aka bari wasu ke ta faman ha'inci kuma abin haushin ma da kayi tambayar yadda abubuwa ke gudana sai a ce maka ai harka ce ta kasuwanci shi yasa wasu san ba sa so a gyara tsarin don tace danyen man a nan gida saboda fici sai ka matsa a ce ai su ma matasan kasar sun faye lalaci duk ko da yake su ma shugabannin ai duniya na gani sun faye sakaci shi yasa nake ganin idan har da gaske ne ana neman yadda za a magance talauci to ya zama wajibi mu rinka sarrafa albarkatunmu nan a cikin gida don mu samu sama da na kalaci ta yadda duk wani ɗan ƙasa zai amfana ta hanyar samun sassauci. Hmm, to Allah ya sassauta mana gaba ɗaya <laughs> to sai mu ce game da wannan lamari da muke magana a kai na shige da ficen man fetur Najeriya sai da danyi a siyo tatacce ah, wato wanda wasu ke kallon shi a matsayin mai doki ya koma kuturi wannan ce ta sa Nasiru Adamu Alhikai wato wakilinmu da ke Abuja ya tattauna mana da wasu masana akan wannan batu a zauren muhawarar yau da gobe An sauraro barkanmu da wannan lokaci muna tare da wasu ƙwararru Hajiya Rabi Gambari wacce ƙwararriya ce wajen harkar sadarwa da hulɗa da jama'a sannan sai kuma shi Ibrahim Muhammad Kashim wanda ƙwararre ne wajen tattalin arziki zuba jari ya ma yi aiki a hukumar nan ta sai da hannayen jari ta gwamnatin Najeriya wato BPE. Muna so mu tattauna ne kan wannan darasi cewa Najeriya ita ce kusan ta shida mafi arzikin man fetur a duniya amma kuma takan fidda ɗanyen man fetur ta shigo da tatacin man fetur me yasa haka ke faruwa a takaice hajji rabi me za ki ce kan wannan yanayi na najeriya yadda kika san dai najeriya shekara da shekaru ake wannan lamari. to masu sauraro barkanmu da yamma batun bita akan wannan al'amari kawai dai mu gode wa allah allah mai mu ne a najeriya saboda in ba kauna da so da allah ya sa a ƙasar nan ba da ba abin da muke faɗi yanzu za mu faɗi ba Dan abun mamaki ne a ce kasa irin najeriya irin albarkan da allah ya mana na wannan man fetur amma tun da aka same shi shekara da shekaru tun da aka ɗan tatsi na 'yan shekaru kaɗan aka yi amfani da shi duk aka wargaza amfaninsa aka kasa kammala abubuwan da ya kamata a yi a kai muka rasa alƙibla sannan ya kai matsayin da har gaba ɗaya yanzu mun kasa sarrafawa sai dai mu ɗiba mu kai ƙasashen da basu kai mu ba a sarrafa kuma a kawo mana a saida mana sai dai mu ce la haula Allah dai ya sauwaƙe Allah ya gyara mana wannan al'amura Ibrahim Muhammad Kashin me kake ganin yake jawo wannan matsalar Masu barka da warhaka matsalar da yake faruwa a ƙasar najeriya dai shine abin da ya dangane da man fetur akwai son zuciya akwai rashin cancanta akwai kuma rashawa tun da aka buɗe kamfanin tace man fetur na port harcourt ana kiran shi port harcourt 1 and da na kaduna an kashe makudan kuɗi wanda ya kai da za a iya buɗe gomansu kullum za a ce za a yi ton around maintenance wato irin gyara da ake yi na lokaci-lokaci amma ba a yi wato nasiru shi kamfanin ah, tace man fetur na duniya duka ko ina bayan kowane shekara biyu ake musu wannan gyaran da ake kira ton around maintenance din a najeriya wani lokaci akan karbi kuɗin ne a targazar da shi sai wajen bayan shekara shida goma a yi sai aka zo wani lokaci lokacin da nake aiki wa gwamnati aka sai da kamfanin port harcourt wanda kowa a kasan nan da an bari an sai da shi yadda ya tsaya da an amfana don saboda son zuciya aka matsa wa gwamnatin yar aduwa sanda suka suka soke wannan a sai da kamfanin petrol aka yi wa wani kamfani da suka zo da su dan dangote gashi yanzu shi ya zai bude nasa mu kuma namu har yanzu yana nan ba abin da ake akai kullun sai a kashe kuɗi a ce an gyara maganar fidda man fetur a kai kasan waje a je a yi wannan kawai son zuciya ne irin na mutane don a dinga cin kuɗin najeriya kamar yadda hajiya ta ce shi wannan gurbataccen man fetur zaka fidda shi kamar saniya yake sai a ɗauke shi a kai shi kasan waje su je su buɗe ma'aikata su ɗebi ma'aikata su tace man fetur ɗin su ciccire duk wani abun da yake cikin da ake kira petrochemicals har akwai abun da ake yin magungunan asibiti da shi a ciki mu sai a damar da man fetur kawai sauran duka ya zama banza inda mun buɗe namu a nan muna yi da mutanenmu sun samu aiki da wasu sun buɗe wasu kamfanoni ko na yin abubuwan da ake cire daga cikin shi wannan gurɓataccen man fetur din ko na yin abubuwan aikin asibiti ko na yin abubuwan masu abun gyaran hanya kamar su kwalta su abubuwa haka to amma don saboda kamar yadda na faɗa son zuciya da kuma akan ɗauki mutane ne wanda wasu cancanta akan abun ba mai yiwuwa ƙwararre ne a yin takalmi sai a kai shi ya je ya dinga yin hula akwai abubuwa da yawa da yake hana mutane zuwa buɗe kamfanonin yin kasuwanci a abu na Najeriya kamar da muka faɗa son zuciya da rashawa na haɗu da wani mai asibitin Saudi German a Madina na gan shi ya zo ƙasan nan ya ce min ya yi mitin da minista za su buɗe asibiti bayan shekara biyu sai ga sun bude a Ghana na ji Allah ya sake mai da ni Madina tambaye shi ce min sun buɗe a Ghana don saboda irin abubuwan da aka ba su su buɗe a nan ba zai yiwu ba amma sha'ani na buɗe kamar kamfanin man fetur babu dama mutum ya buɗe shi sai an canja dokan da yake ƙasa yanzu don saboda dokan da yake ƙasa kamfanin na gwamnati wanda ya kira NNPC su ne aka ba su alhakin yin kamfanin tace man fetur da sai da shi da komai da ya danganci da shi sai ka je wajen su ka samu license kafin ka yi so muna shine muke ganin in kamar wannan bil da national assembly suka yi passing kwanakin baya mai an da ke kira da turanci ah, petroleum industry bill in aka sa shi ne mai yiwuwa zai ba da mutane wanda ba gwamnati ba masu hannun jari su iya bude kamfanoninsu na tace man fetur. Ajiya Rabi idan kika duba kina bayan kasancewar ki kwararriya wajen sadarwa da hulɗa da jama'a duk lokacin da aka samu wata 'yar matsala ta shigo da mai za ki ga layukan mai sun cika ƙasa mutane kaya sun yi tsada mutane sun rasa ma inda za su sa kansu ga wanda bai san yadda najeriya take kasancewa ba a wannan yanayi yana wata ƙasa ta duniya mai zaki ce sai dai mu ce mashi kawai um, allah ya gyara mana don babu abin faɗi don duk wani mahaluki wanda ya kai ɗan shekara 20 zuwa 30 bare har ya kai 40 fiye da haka ya san abubuwan da ke tafiya a ƙasar nan ya san rashin gaskiya ne rashin tsoron allah ne da son zuciya sai ka ga wannan gwamnati ya zo sun zo sun leƙa abin da ke kamar idan suka zo za su yi maganin abu su ma in suka zo kamar in suka buɗe takardar suka gani sai su hau kai su ma su ɗaura nasu shine abin da dai kawai ya zama mana katutu a ƙasar nan muka rasa yadda za a yi amma wa'anda ke waje ai su sun san babu abin da mutum ya sa a gaba in dai daga sai ake yi da zai kasa cin karfin shi sun san ba da gaske muke ba sun san ba mu da kishin ƙasar mu shi yasa abin da ke faruwa ke faruwa don ba mu da shugabanci masu tsoron Allah. Ina so da ki ba da hoton yadda Najeriya ke kasancewa ne idan ana da an samu karancin shigo da man fetur daga waje. Haba Malam Nasiru sai ka gani komai sai ya ishe ka a ƙasar nan. dan wato a nan za ka san cewa sufuri yana da mahimmanci a harkar rayuwa na dan adam don komai zo zo da tsada duk wani harkan da kake yi zaka ga dukka ya daburce kowa yana batun man fetur babu kome ka je saye sai a sai a dangana tsadar shi da rashin mai kome ka je taba hatta mai mai sai da lemu a bakin titi sai ce maka mai na tsada to kuma yana da gaskiya tunda kila sai ya shiga mota ya ɗebo ya ɗauko daga wani guri da in naira goma yake biya a lokacin da ake wannan tsadan ko ya taba wa'anda ke gurin ko bai taba su ba su ma da yake 'yan najeriya ne sai sun ɗaura wani abu don su ƙara wa talakawa eh, uzuri ah, mai ake cewa don su ƙara musu ƙarfin don su ƙara musu rashin jin daɗin rayuwa sai dai allah ya sauwaƙe ah, ibrahim muhammad kashim ɗazu mun fara magana da kai kafin ma mu fara wannan zantawar ah, cewa za a iya kafa wasu 'yan ƙananan matatu man fetur ba sai an yi irin manya irin wanda suke ware ko kaduna ko fatakwat ba mm. wani karin bayani za ka yi kan irin waɗannan eh, akwai akwai ƙanana akwai manya amma gwamnati za ta iya yin manya inda kuma an gyara dokan ƙasa aka bar mutane wanda ba gwamnati ba su zo su yi nasu za su iya ƙanana wanda ake kira modular ah, refineries abin da yake damunmu shine waɗanda suke gwamnati masu ba da gwamnati shawara kowa yana ba da shawara ne akan abin da shi zuciyarsa yake so ba abin da ƙasa ya cancanta a yi wa ƙasa ba babban ƙasa kamar najeriya nasu ya kamata a ce gaskiya kowane gefe yanzu akwai inda ake tace man fetur don saboda me don saboda mutane su yi aiki ko da ba don komai ba saboda mutane samu aikin yi don muna da mai isasshe wanda muke ɗauka ake kewa ƙasan waje kullum ana tace shi yawwa so akwai ƙanana akwai manya amma wanda akwai mahaluki wanda ba gwamnati ba yanzu yana neman buɗe nasa me ya hana gwamnati ta tarayya ko gwamnati ta jihohi su zauna su haɗa kai ko gwamnati na zone zone kamar shida na north east ko shida na north west su haɗa kai su buɗe guda ɗaya wanda zai dinga yi ko da ba mai da kasan nan ba kamar yadda muke kai mai ghana liberia sierra leone a dinga tacewa su ma sai a dinga kawa daga wani ƙasa ana yi a nan amma mafi yawan mutane sun fi son a zauna ne a ɗauki kuɗin gwamnati a muzantawa abin nan jama'a kamar yadda ta faɗa duk lokacin da aka rashe wuyan mai lokacin za a gane cewa kasan nan ba ma shiri don gaba kowane ƙasa a duniya sukan yi shiri don gaba su ajiye abinci su ajiye mai su ajiye kaza su yi kaza in ko da wani abu zai faru wanda zai zama abin da ya kira emergency sai aje inda aka je wannan man ko abincin a ɗauko a dinga ba jama'a ƙasan nan babu yanzu wali eh, ibrahim ka yi magana akan dokoki Ah, ko muna da labarin akwai kamar ina jin watakila dangote kake magana ah, ana da labarin yana kokarin ya fara ma kokarin kafa irin wannan matatar shin eh, da rashin gyara dokan ne ko da dokan ne yake amfani wajen wannan aikin e akwai za ka iya zuwa nnpc ko dpr ah, ko dai wani hukuma wanda ya canza su baka daman ka yi wannan abun yawwa so abin da suke amma da ya kamata a ce ƙasa duka an ba da kowa daman yi ba sai ka je sai kai kana da hannu da shuni ba kafin a baka dama ka yi dalili shine zai yi wuya wani daga ƙasan waje in ba wanda yake gindin gwamnati ba ya zo ya buɗe irin wannan abun don saboda ba wanda zai iya yin ah, gasa da gwamnati gwamnati tana da kamfaninta na tacen man fetur ni mutum da kasan wajen zon sake bude kamfanin tacen man fetur dinga gasa da gwamnati wanda suke ganga da gwamnati za su iya yin haka amma wanda yake waje bai san gwamnati ba ba zai zo ya bude kamfanin tacen man fetur a kasan nan ba sai an fasin wannan load na faɗa da wanda ake kiran shi petroleum industry bill hajji rabi kusan abin da shi malam ibrahim yake nunawa inda ya bambanci da naki yana nuna akwai wato rashin cancanta yana jawo wannan matsalar ke kuma akwai inda kika taɓo kamar rashin ingancin shugabanci ne rashin ingancin shugabanci ne mana saboda da duk wannan abubuwa da malam kashim ya faɗi idan aka samu shugabanci na kwarai ya zama na komi aka sa a gaba a yi tsakani da allah a san gaba tafi baya yawa a san kuma kowa zai koma ga Allah zai ba da hisabi duk harkar da mutum zai yi ya tabbatar da cewa ya yi bisa ka'idan abin da ya kamata a yi kamar yadda kuka ce shi dangote shi single tilo zai kafa ma'aikata ya fara zancensa yanzu ina ji duk bai fi shekara biyu ba aka fara har am ban mashi guri kamar gari guda kuma gashi har ya ba da lokaci da zai fara da kuma har zai kare shi fa ba gwamnati ba ne mutum ne fa da zai kawo jarinsa ya haɗa da na wasu kila da zai jawo daga waje so idan mutum zai iya yi dan mai gwamnatin shi ya fi karfin gwamnati ne ya fi gwamnati karfi ne rashin shugabanci ne dai kawai malam nasiru malam ibrahim kusa a karshe me yasa ai a najeriya din kullum sai a ce eh, kamar gwamnatin nan tana cewa ta gaji waɗannan matatun man fetur din dun matattu ne sai a ce an gyara su yau sai a ce kaduna ita fara fidda man fetur kaza kaza sai a ce an fasa bututun man fetur a waje kaza kuma yanzu an ji ba a fasa kuma har yanzu dai man fetur din ba shigo da shi daga waje ba baya wadatar da Najeriya na so gaskiya abun fa ba abin da za a gyara na tuna mun taba zuwa National Assembly wato dattawa suka kira mu lokacin ina aiki akan mu je gaban su akan me shirin lokacin ake magana sai da waɗannan kamfanonin gyaran fetur din suka kira wani tsohon manjin da sunan Lolo Mari ya tashi a gaban dattijai wato senators ya gaya musu cewa wannan kamfanin tace man fetur na port harcourt ya ce musu kamar gwanjo ne ya gama mutuwa don ya ce duk refinery a duniya ba wanda yake wuce shekara 24 ya ce wanda ma ake musu tana rawar maintenance wato gyara na shekara biyu shi suke kaiwa haka ya ce namu ya kai 30 da wani abu yanzu namu ya wuce ma 30 da wani abu so gaskiyan abun kawai shine ya kamata mu san cewa ah, shure-shure bai hana mutuwa ko waɗannan sun kai iyakansu kuma lokacin da aka sa su maybe ana bukatan lita miliyan ɗaya ne yanzu a tarin mutane al'umma sun karu ya kai maybe ana mai yiwu ana bukatan miliyan hudu so ba yadda za su iya yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta tashi kawai shine gwamnati ta sa hannu akan wannan wannan dokan da aka yi pass na petrol industry bill a samo mutane da kamfanoni wanda ba na gwamnati ba su bude kamfanonin tashen man petrol abin zai zai inganta samun man petrol kenan a kasan nan ya kuma kara arzikin mutane a kasan don mutane za su samu aiki kuma kamfani za su buɗe da yawa a ƙarshe gaba ɗaya ba'ala Ibrahim me ka ce kan shi shugaban ƙasa ya naɗa kansa shine mai babban ministan man fetur amma yanzu duba za ga kamar shi ƙaramin ministan yake gudanar da wannan aiki wasu suna cewa shugaban ƙasa abubuwa sun masa yawa idan an saka wani ya zama ministan da aikin da zai fi tafiya yadda ya dace me zaka faɗa wa shugaba Buhari mai ra'ayinka a kansa a matsayinsa na ministan fetur duk da ya taɓa yin wani wannan irin aiki a baya amma yanzu dai duniya dai ta sake gaskiya gani na bai kamata ya zama minista na man fetur ba dalili don saboda aiki ne sosai a wajen da ya kamata ma ko da zai yi ya sa ministers ko da uku amma a ce shi minista ne bayan ga matsalolin kasan nan kamar yadda kowa ya sani lokacin da ya zo ya zama shugaban kasa yanzu duk abin da aka yi ko za a yi sai an je an same shi ya ce eh a yi ko kada a yi kuma wani lokaci irin wannan abin kan dauki dogon lokaci sai ka ga ga mutane suna da niyan yin abubuwa da yawa amma don ba same same shi ba ya bada go ahead ko ai ko kada ayi sai ga abun ya zauna akan tebur yayi wata biyu wata hudu wata shida shawara na kenan a ƙarshe yara biki rufe mana mana kina mafarkin cewa wata rana Najeriya za ta wayi gari ya zama duka man fetur dinta da take sha a cikin gida daga matatun man fetur dinta a ni wannan babban addu'a ne muna fata ya ba addu'a ne ba nace kina mafarkin yake zai iya yiwa ai ba mafarki ba kadai har addu'a muke yi muna mafarkin zai yiwu saboda Allah duk yadda ya ga dama yake yi da wayansa kullum muna magana muna sa batun Allah a ciki saboda ni na yi imani mu 'yan gatan Allah ne saboda haka Allah zai gyara mana al'amarin na mafarkin haka muna godiya ga Allah da inda ya kai mu ma wannan matsayin kuma zai ƙara gyara mana fiye da yadda muke zato bi izinin lahi. Masu sauraro mun tattauna da ƙwararriya wajen harkar sadarwa da hulɗa da jama'a Hajiya Rabi Gambari mun gode kwarai sai kuma ƙwararre wajen tattalin arziki zuba hannun jari kai da lamura na hulɗar ƙasashen duniya ta fuskar a da hadar kasuwanci wato shi malam ibrahim muhammad kashi malam ibrahim gori ba. ta salamu alaikum jama'a mun gode. da na ga sai tashewa kake yi eh, ina ga da eh, eh, yau azumin <laughs> baya baya dukan ka to da kai da masu sauraro ku biyo ni mu shiga bangaren mu na kwalamar Ramadan yan uwana mata salamu alaikum sadiya abdalla ce daga nan katsina nake magana to yau a filin namu za mu yi mango cream so da yawa yawanci mangwaro mutane na shan shi haka nan ko a sa shi a fruit salad an yi wuta a markaɗa shi a sha to a yau shi ma ɗin markaɗe za mu amma za mu canza mai launi idan uwar gida ta tashi za ta nemi mangwaranta irin mai tsoka din nan manya mai kyau yawanci za ki ga ana samun mai tsami in kai rashin sa'a to sai uwar gida ta yi ƙoƙari ta nemi wanda ke da zaƙi mai tsoka wanda bai da zare-zare in uwar gida ta tanaje shi za ta tanaji yogurt kuma ta tanaji first class inta na mangwaro ana samun wani lokaci flavor irin na ruwa ɗin na mangwaro ana samun shi in ma bata same shi ba ba wani abu to idan uwar gida ta tashi za ta wanke wannan mangwaron nan nata in ta wanke shi sai ta fere shi sai ta yanyanke tsoka gaba ɗaya in ta yanyanke tsoka za ta yanka shi gunduwa gunduwa sai ta aje gefe to a cikin wanda ta yanka din nan magudanar za ta dan ɗibi wani ta raba shi biyu sai ta ɗibi wani wanda za ta ɗiba sai ta ƙara yanyanka shi kamar yadda girman magi mai tauraro yake ta yanyanka sa kamar makimanta kamar wa'annan sai ta aje gefe ɗaya shi kuma wancan da ke da yankan da girma sai ta aje shi gefe ɗaya idan ta tashi mai wannan yankan nan mai girma shi za ta yi amfani da shi sai ta nemi yogurt ɗinta za ta nemi blender sai ta zuba wannan yogurt ɗin nan a cikin blender sai ta kawo wannan mangwaron nan mai yanka manya yadin nan sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta kawo fasta clark na mangwaro sai ta barbada a ciki saboda shi ma a yawanci yogurt yana da zakin shi mangwaron ma da zakin shi to wannan fasta class din dan karin nan da za ta yi wannan zaki ya isa in dai ba uwar gida ko da mutanen gida suna son zaki sosai ba to idan uwar gida ta yi wannan ta barbada wannan fasta class din nan na mangwaro tare da yogurt da wannan mangwaron nan yankake mai yawa sai ta markaɗa kayanta ta markaɗa shi ya laushi sosai sai ta nemi robar ta mai marfi ko ɗan bokiti ko ma wani abu ne sai ta juye idan ta juye sai ta kawo wannan mangwaron nan ƙanana ƙanana ɗin nan da ta aje gefe sai ta zuba a ciki in ta samu fasta class ɗin na mangwaro na ruwa ɗin nan sai ta ɗiga abinta a ciki ta motsa sai ta aje firij. za ta gan shi ai da kaurin shi ya kauri saboda yogurt ma na da kauri kuma ga mangwaro zai kara sa wannan markaɗe ya kauri idan ta aje in ta tashi ya yi sanyi sai ta rika zubawa a sa cokali a sha saboda yana da kauri kuma akwai wani 'yan 'ya'yan mangwaro a ciki da aka sa a sha ruwa lafiya. A kin ga kina zuwa gida sai ki ke ma mango cream <laughs> eh kakidan mangoro. lallai kuwa <laughs> sai dole kan mu tattara ina mu ina mu yanzu kan amada da Hafsat Bello dan sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da Mr. Skip engineer mu ne Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairinsa ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba